saurare na kun ga na saka wannan bidiyo da wannan hoto kamar kan malluma ke karanto mana suna gaya mana cewa ya kamata musulmi kuma a samu musulmi masu adalci a yi adalci akwai wasu a cikin musulmi su ke zuwa janyo fitina masu zuwa janyo fitina daga baya su cewa an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma a'a akwai wasu a cikin akwai ire-iren a cikin krista aka kuma akwai ire-iren a cikin musulmi wannan yariya da kuka gana saka hotunta krista ce an sha ana turo mini bidiyon ta irin attack da wasu musulmi suke zuwa yi mata tsakani da allah da annabi yau in kaje kana mata irin abin da ya sa muka ga zama dole mu zo mu yi magana haka irin na dabora ina gani da an hango tun da farko ana magana da abin bai kai nan har a yi kisa har a yi kisan ba yanzu kai kana nan kai ka kira sunan kawai musulmi amma kana zuwa da sunan musulunci ka je kana attack mutane you are attack kana attack mutane kuma ka je an face fa wai duk musulmin da zai zage annabi isa zai zage jesus wallahi wai ka fita musulunci wai kama irin wannan hukunci yana kanka so why would you yeah why would you uh, harassing her ya that ku zo kuke harassing Yeah, ya kuke zo kuke zagin ta ku ji da ku dai ji maganan bakin ta dai kadan ku could you have abin da ya faru ku again maganan back ta so jama'a barka da warhaka yanzu nake tashi a bacci so i come across this comment uh, wai baban gida ko arniyar banza doron uwar cross din kai jama'a wai saboda kai musulmi ne ko kuma kana following ina sai in kisa cross ko kuma in kisa abin da zai mun da Allah fa ni fa bai wannan na duniya ba tun da nake da yawa daga cikin ku musulman za ku iya kuma shaida tun da nake ban taɓa fitowa na ta addinin mutum ba ba na yi ba a koya min ba ba halina ba ne kuma ba wanda ya isa ya sani in yi yanzu da ka zage ni ka zage kuma durin uwar cross din me ka ƙaru da shi addini ne believe ina ne i'm a christian i believe in the bible you are a muslim you believe in the quran I believe in the quran in ka period i believe in my bible so just because you are a muslim and kana following ina that doesn't mean you. zan abu ya fito ka baki abuse me na yi mistake na yi karatu which da yawa daga cikin musulmai sun ce na yi kokari da yawa kuma sun fito akwai wanda suka teaching min video suka yi ta zagi na har akwai masu cewa da za su gani da za su kashe ni yes it was my mistake amma tun da na yi wannan kuskuren kun na sake yin irin shi ban sake ba saboda akwai mutanen da kwata-kwata they don't understand things amma da kuna nan kuna ta waka dan yayi lati barazana yake kun san wai wakan har ne shi ma kuma yana sa cross kuka zo kuna ta hawan wakan oh oh oh, oh oh oh oh shi ma har ne ne ya ce ta yi wakan sannan wakan shake din da kuke juyawa ku ita rawa kuna murmurguda duwawa shi ma ne ne so what is wrong with that an sa challenge ne a tiktok za ka iya hawa yawanci ku duba ku ga idan zan yi abu da na san cewa ya shafi addini ko challenge ne ina sa dan kwali a kaina idan ba waka ba ne ina sa dan kwali a kaina amma miye dole you must come out and what's the meaning of this iya zagin durun uwarka in zagi gindin uwarka in zagi gudun uwarka a kai amma ni alfa idan talikin da zai sa zo in zagi addinin mutum ba you people should think before doing something me haka yanzu jama'a tsakani da Allah da annabi jama'a tsakani da Allah da annabi wannan ba wasu musulmanmu wasu wasu wai masu na musulmai suke zuwa janyo fitina zuwa janyo fitina ba ya mutum ya je yana kan tiktok shi tana video da ta sa cross inter kai ka zo kawai durun one cross yanzu tsakanin Allah yariyar nan Allah ya mata hankali ba ba yau aka tafi an fara turo mana bidiyon ta kadan kadan kadan kadan kadan gaskiya an ba mu magana ba yanzu kai gobe aka zo ta sa ita ma ka zaka ce duruwan cross ita kuma ta duba ta zage mana fiyayyen abin da ya fi wannan tsakani da Allah da sha za ce yari ta zage ta yi zagi amma ga abin da kuke mata ta kasa don Allah don annabi ko da kuke kiran kanku kuwa musulmi Allah ya ce wai ko ya so na shiga ko dodo kaka zagi dodo amma me kuke za kuna atakin ta kuna ta zagi abin abin abin ma na da ban takaici ma abin na da ban takaici Sheikh Tijani Ahmed ah, na masu yana sanda zuwa ya kuke zuwa ya kuke kuke atakin ta ka je da sunan wai kai musulmi ka je da sunan musulunci ka je kana atakin ta kana mutum ta sa na ruwanka na ruwanka na ruwanku na ruwanku mutum ta sa cross dinta tana video ta ku kyale ta mana yanzu ku kunje kuje kuna zagi duruwan cross ita tashi da safi da kuna sa mata ashar tsakani da Allah da Annabi wannan ba kuke ke neman fitina ba wannan ya zama cewa ku ke neman fitina wasu wasu musulman kuma gaskiya za mu yi alkawali yau in dai wani ya zo kuka attack ta haka har kuna mata irin wa'annan zagi ita kuma ta zo ta rama ba don wannan tana da hankali tana da wayo ba tana da hankali tana da wayo ta ce wai ita ba wani ashar ba wani zagin da wani zai yi mata har ta zo ta zagi addinin wani kaga which is very very nice ta show maturity ta show mature ta show tana da wayo tana da hankali ta show tana da wayo tana da hankali shi don Allah don Annabi wannan kashedi ne waɗanda ke zuwa yin haka don Allah ku daina don Allah ku daina ku daina wannan it doesn't make sense ana neman kwanciyar hankali kai wala wala Allah kai comment da zaka yi ka zage ta nuna zaka jawo wa jama'a da yawa fitina waɗanda innocent kamar matan da aka shita da ƴaƴanta hudu nan innocent bata san da komi ba an kashe ta kashe yaranta so so min haka kenan kamar matan da aka kashe ta aka kashe ƴaƴanta sosomi haka kenan ba ta san da komi ba ba ta ciki ba ta ba ta ciki san ta san da komi ba amma kaga ya kare kanta amma kaga ya kare kanta an kashe ta just like that amma wanda ba wata zagaya na sallallahu alaihi yanzu haka iyayenta an ba su gida da mota ba ma an ba su gidaje da mota da kuɗi we should we should use our sense ko muna use hankalin mu mana ku bari muna yin su kwakwalwa muna yin su hankalin mu don Allah ku ji ku ji wannan fa tana zaman zaman ta ga shayi na masoyi na Malam Yusuf ga kuma babban shayi na Sheikh Malam Yaya Alsankawi ku bari mu yi su kwakwalwa muna yi su hankalin mu ku ji wannan ma ta tashi fa tana zaman zaman ta yanzu ku kun je kuna tsora mata ashar dan Allah dan Annabi kawai ku je kawai ku je ku jawo fitina muna zaman zaman mu ku je ku jawo muna fitina ana zaman zaman mu kawai ku je ku jawo muna fitina dole ya ba ku neman wuri ya shiru ya ba ku neman wuri ya shiru don Allah ba ku neman a samu kwanciyar hankali a samu shiru ba ku ba ku neman haka wala Allah ka je ka yi zagin ka zo ka ɓoye ka je ka yi zage zagin ka boye don Allah nasiha ne nasiha ne don Allah don annabi yau in dai har muka ga wani wanda kai kaje kai irin wannan comment har ka zage ta kai wannan to yanzu kai za mu ɗauko ba ita ta zage annabi ba kai ka zage annabi bai yi ba tashi a bacci so I come across this comment. Ah, wai baban gida ko arniyar banza doron uwar cross din Kai jama'a. Wai saboda kai musulmi ne ko kuma kana following ɗina sai in kisa cross ko kuma in kisa abin da zai mun? Saboda Allah fa. Ni fa a wannan na duniya ba tun da nake da yawa daga cikin ku musulman za ku iya kuma shaida. tun da nake ban taɓa fitowa na aibunta addinin mutum ba ba na yi ba a koya min ba ba halina ba ne kuma ba wanda ya isa ya sani in yi yanzu ka zage ni ka zage kuma durin uwar cross din me ka ƙaru da shi addini ne belief ina ne i'm a christian i believe in the bible you are a muslim you believe in the quran ka believe in the quran ka Period. I believe in my Bible. So just because you are a Muslim and kind of following dinner, that doesn't mean go and doesn't behave to about you come and abuse me. Fine, the other time na na mistake na yi karatu which da yawa daga cikin Muslim? Since na yi kokari da yawa kuma sun fito akwai wanda suka teaching my videos. suka yi ta zagi na har akwai masu cewa da za su gani da za su kashe yes it was my mistake amma tun da na yi wannan kuskuren kun na sake yin irin shi ban sake yi ba saboda akwai mutanen da kwata-kwata they don't understand things amma da kuna nan kuna ta waka shedan ya yi latti baraz ya ya yi karatu ya yi karatu wai ta yi karatu alkur'ani wasu suna yabonta amma she wasu wai sun kashe ta ya komi kashi kashi kashi kun kashe ta domin ta yi zo ta yi karatu alkur'ani maimako a wannan amara mata baya wani allama wannan zai iya shigo da hankalinta amma wai an zo za kashe ta yake kusan wai wakan karni ne shi ma kuma yana sa cross kuka zo kuna ta hawan wakan oh oh oh, oh oh oh oh shi ma karni ne karni ya ce ta wakan sannan wakan shakes din da kuke juyawa ku ta rawa kuna murmurguda duwawa shi ma arni ne yayi so what is wrong with that an sa challenge ne a tiktok za ka iya hawa yawanci ku duba ku ga idan zan yi abu da na san cewa ya shafi addini ko challenge ne ina sa dan kwali a kaina idan ba waka ba ne ina sa dan kwali a kaina amma miye dole you must come out and what's the meaning of this iya zagin durun uwarka zagi gindin uwarka zagi gutun uwarka a kai amma ni alfa ba idan talikin da zai sa zo zagi addinin mutum ba You people should think before doing something. Miracle. kamar mu yi da shi mu aiki da shi don Allah don annabi wannan advice ne zuwa ga duk waɗanda ke yin haka yau in suna abinsu dole ne shi ka je wurin dole ne yau ita kaman kan da kake ganin kana da right kai musulmi ka fito watan ma ta zo tana kuka ma ni ta bin mamaki ma wallahi ni ba na ma digo ya suka kiran eh, eh, ɗayan ge wallahi ba zan taba ma digo ba wallahi ni ba na ma ke kizo kina kukan ma digo ma ke wake mutum kina kukan lesbianity kan eh, ya sunan shi ga tiktok wani wallahi ni na bar na bar shan giya wallahi ku je ku karata duba wani wai duba rashin kunya wai na bar na bar shan giya yau ke kina da daman ki zo kisa kan facebook eh kan tiktok kina kuka wallahi na bar shan giya wallahi na tuba abinda Allah ya rufa miki asiri abinda Allah ya rufa miki asiri tsakaninki da Allah wala Allah mutane da suka sani iya mutanen ki kawai suka sani amma kin fito kan tiktok ki zo kina kuwa wallahi ni na bari na tuba ga Allah na roki Allah daga ni ba ni ba ku amma kuna son wallahi wani video na bin kunya ina da shi eh amma kuna son ku dawo da ni cikin lesbian cikin madigo wallahi ni ba na madigo tana kuka fa wallahi ba na madigo wallahi ba na son dawo ciki yau baki tunanin in kika mutu yau facebook kowane shekara kowane shekara hoton da ka sa shi ya nuno maka anniversary ka gani Abin da ka saka yau sabon shekara she facebook ya sake turo ya sake turo maka shi da ka saka yau sabon shekara facebook shi ya sake turo maka shi gobe wala Allah rayukanmu nan ba hannunmu yake ba rayukanmu ba shi a hannunmu gobe kin fadi kin mutu duniya ba wanda ya san password ɗinki daga ke sheke she kika mutu she wannan video wala kina da yaya kina da jikoki an dinga kenan kowane shekara jikokin ki da ki su ta ganin za su ta ganin wannan takaici ga uwarsu tana kuka wallahi na daina madigo eh suka saka ni cikin madigo amma suna son su dawo da ni ciki ina hankalin keke wawuya ina hankalin keke amma wannan ke kina da right ma ki zo ki yi wannan to ga wannan ta zo tana magana cross dinta tana maganan abinta tana maganan challenge din musulmai ma da ta take Qur'ani ma da wasu ba yanzu kun je kuna zage zage wurin me Allah ya gaya mana wai cikin Qur'ani malluma na gaya mana wai Allah ya ce wai kaka zage dodo kaka zage turu mai turu balle a zage Allahnka kaka zage turu mai turu balle a zage Allahnka amma ka ce kana cewa duru one cross yanzu kai ka ce duru one cross wa kai kake son ta zaga kai ka ce duruwan cross kai wa kai kake so ta zaga yanzu ta zaga ita ta zaga ko kai ka zage mu ita ta yi zagin ko kai ka zage mu we should think we should think kuma mu aiki da kwakwalwar mu kuma mu aiki we should think kai ka zage mu ka zage wannan krista she ta ma ta yi zagin a'a ba ita za mu kawo on board ba kai za mu ɗauko hoto ka ce a wannan musulmin shi ya zage shi ya zage muna shugaba ba ita ba wannan shi ya zage mu zo mu aje kai ka zage muna shugaba ba ita ba ɗanin kai ka je ka kawo wannan shiɗanci kai ne shedanin alright alhamdulillah mun kare da wurin yan krista yan musulmai kuma shawara na zuwa ga krista wannan abin da ke faruwa shawara na yanzu zuwa ga krista don allah ku yi hakuri wannan ababen nan da ke faruwa jama'a kuna jina in kuna jina da ke ku zana mini yes shawara na zuwa ga krista kuma yanzu mun ƙari da musulmi shawara na zuwa ga krista ku yi hakuri akwai wasu a cikin kukuma kuma kaman kan da muka fito muka yi yakin wasu musulmai a cikinmu masu zuwa hassasa fitina kuma akwai wasu a cikinku da ya kamata kuma ku yi ku su daina preach su daina preach hatred wasu pastors nan suna koyar da kiyayya ne haka ko wasu imams kana ganin koyarwarsu kin juna ne kiyayya suna preach ya sunan shiga hatred ne haka akwai wasu a cikinku suke zuwa yin wayannan aiki wala Allah zai ba zai ban mamaki cewa eh, mun yadda akwai musulman da ke zuwa su je su yi wannan comment wurin ita wannan baiwan Allah ita ma har ya kai ta ta yi wani maganganu da bai dace ba amma kaga wannan baiwa Allah tana da wayo tana da hankali ba ta yi ba ta ce sam which I live peace I live peace we should live in peace ka gani ko to amma ana iya samun wasu wallahi christians ne amma she su yi shigan fulani su yi shigan musulmi kaga su je suna miyagun ayyuka su je su kashe mutane su yi miyagun ayyuka in suka kare ya su su su suna kuma su ce sun je su ɗauki fansa sun je su ɗauki wai revenge amma su ne su suka je suka yi wannan miyagun ayyuka suna shirin fulani su je su kwace kayayyakin mutane su kashe mutane su sace sace gobe kai in ka tashi a ce maka a ai fulani domin kai kaga fulani ya zo yi wannan ayyuka sannan su kuma ya yasu su na kuma su zo wai sun zo su ɗauki fansa don Allah don annabi ku mu fish out all those people ku mu fish out all those people mu gane su miyagun mutane ne in kun ce ba ku gani ba to zan ba ku wannan example ku gani an kama wani ga wani nan ku je ji shi ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne amma suna shirin fulani ka gansu da fulani in ka ga hausansu da maganan bakinsu da komai ka ce fulani ne amma ba fulani ba ne ba musulmi ba ne ba fulani ba ne amma suna zuwa suna yin miyagun ayyukan nan da sunan musulmi ku ji My you? Uh, what happened? I just Fulani talk to confuse people and call it untruthful. Uh, how much have you collected and when do you start doing this? I started this March 2022. Then from March to date, how much have you collected from members of the I collect 340 something thousand naira. So, what are you using Fulani intonation? I use it to put to put skill on them so that they will pay us immediately. Can you demonstrate how you use you change your voice from your normal voice to full Fulani intonation? Okay, sure. I, are you Fulani by right? No, sir. Which tribe are you? I'm Adra Rabbi tribe, sir. Uh, we are not hearing. I'm Adra Rabbi tribe, sir. Adra from where? From Niger State. From Niger State. Yes, sir. Please, can you demonstrate on can you demonstrate on how you use your you change your voice from your own intonation to Fulani? When I call for the first time, I will say Shalom alaikum wa alaikum salam. Shalom alaikum wa alaikum salam. kana magana da masu na ne dan iburo muna muke kira an ba mu lamba ne muna kusa da kai za ka ba mu kuɗi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka saboda mun kashe mutane da dama da polishawa da shojoji dole ka biya mu kuɗin nan ko kuma mu biyo ka mu kashe ka a gidanka kuma za mu baka lokaci kuma in baka ba mu kuɗin nan ba duk abin da ya shafi ka ka kashe makanka. to on what which process do you use in uh, collecting the ransom? Account number, sir. Yes, sir. What do you tell your second victim? My second victim. Oh, Shalom alaikum. Shalom alaikum. Ina kallo yanzu nan zaka biya mu kudin nan ne ko ya ne? yanzu nan za ka shawar da ka biya mu wannan kudin saboda muna kashe mutane in ba su ba mu wannan kudin ba sannan kuma in ka ba mu wannan kudin duk lokacin da za a shigo gari za mu cewa ba da kai bane za mu zo wurin ka za mu kira ka mu gaya maka da cewa kai gudu ba wurin ka ne za mu zo ba Idan whenever you call some people, you used to tell them the description of the clothes they wear as part of the trade, that you are seeing them from a distance where you are. How do you usually use to get that information? So I get that information through my through my knowledge. I get it through my knowledge. I didn't call anybody that see this. I just get it through my knowledge because I'm good in information and communication. Wow. Thank you. bandeji ah, wannan zuwa ga 'yan waye na kristan don allah ku gane ku iya kuma kuna ganewa irin wayannan mutane ba musulmi ba ne christians ne har su ke yin wayannan ababu don allah don annabi ku sawata a zamu zaman lafiya mu mun yi alkawari kowane musulmi muka ga <coughs> yaje yana attacking yana attacking christian for no reason kamar kan da aka tafin wannan yariya saboda yau in an je ana tak krista for no reason for no reason ka je kana attack wani christian bata maka komi ba ka zo kana attackinta kana zaginta kana kawo fitina kana kawo fitina ka san da ke wahala in ka je kana attack christian for no reason in Nigeria for no reason. She have the right. She have the right to live like the way you living. Tana the right to live kaman kan da kai ma kake living. Kaman kan na kawo wata wata mara kam wallahi ni da ta ji wannan da Allah sa ta ji wannan video. Da yake je kina kuka wallahi na daina ma na daina lesbian thing amma suna son yau da kika daina lesbianci nan tsakanin wala Allah ke da mutane 100 kawai ku sani wala Allah ke da mutane 50 eh, ko kuma wala Allah ke da mutane 10 ku da mutanen ku da iyayenki aka san kin taba yin wannan lesbian kika bari to shi Allah ya rufa miki asiri kika ce kin tuba ki Allah ya rufa miki asiri daga why ya ke kin samu dama ma kin zo kina ga mu TikTok kin sayar mutane dubbunai da suka gani yanzu Allah ya rufa miki asiri mutane kaɗan suka gani yanzu ne kin zo kina gaya ma duniya ke kin bari amma yanzu ana so a komo da ke ciki kin tuba kin bari sakar ka saka da gidan amma kin zo kina kuka kina har tana kuka har tana hawaye tana kuka wallahi na ba kin zo kina ke kin samu dama ma kina yin wannan ma ke ba miki ba hana kike ki bari ba amma wani ta tana maganan ta tana batun ya sunan shin nan eh eh maganan ta na cross ta na christian ta amma kun je kuna zagin ta kai ka zo wai kai kai mai suna musulmi ka zo kana wai duru one cross yanzu ka ce duru one cross tsakani da Allah da Annabi kai wa kake son ta zaga kai ka jawo mu musulmi zagi kai ne kai ne fitinan ne kai ne shedanin kai ka zawo ka jawo kai ka zage mu amma in ka je kai wannan ababa ka san wayan da ke wahala kai kana cikin daki kai ka ka ka type ne kawai kai kai typing kai ka zage shedani kai typing kawai kai zagi shedani amma ka san wayanda ke wahala to bari in nuna muku wayanda ke wahala wa'anda ke wahala, ku ga wa'anda yanzu kai kaje ka yi tafin nan kaje ka yi shigantakan kaje ka zagi cross kaje ka what me ya baka wannan what give you that goals na ka samu wannan na ka samu wannan kaje kana zagin cross ya kaje kana zagin wani cross kaje kana zagin cross gobe za zage islam kace wa an zage musulunci amma ka je ka zagi cross nan ka zage su ko ka je ka kawo fitina nan ka san wayanda ke wahala to yanzu ku ga wayanda ke wahala in kaje je ka wannan zage zage ku ga wayanda ke wahala ga wayanda ke wahala nan masu manya-manyan motocin nan suke yawanci su suke wahala ana tsare su hanya ne ko kan da ake tonu su ake wulga musu su ko kan da suke a suke tafi ana wulga musu su a kashe su a kona su kuma a kona dabbobin su a kona su a kashe su a kona su a kona dabbobin su su suka fi wahala amma kai kana cikin dakin ka kawai ka janyo fitina kana cikin dakin ka kana zaune kawai kai ka janyo fitina kana cikin ɗakinka kana zaune kawai kai ka yin fitina ka je ka zana mutum kawai tana bidiyon ta ka zo ka zana wai durin one cross kana da hankali kana da wayo ka je kana za kuna ta wulga mata ashar yanzu ga direbobin gwamnati sun bar ƴaƴansu da matansu gida domin kawai abinda da za su je kan hanya wallahi wani direba na iya barin gida shekara ɗaya bai dawo ba wani direba yana iya barin gida ya je kai kwaso dabbobi ko kai dabbobi shekara ɗaya bai dawo ba wani na iya kai wata shida wani na iya kai wata uku kowane wata uku uku yake ganin yake ganin iyalinsa amma wala Allah ya je bai dawo ba ba shi kwaso ba kai kana zaune ɗakinka ka kawo problem kana zaune cikin ɗakinka kawai ka je ka yi comment ka kawo problem ka je ka hasa fitina amma shi ne ke kan hanya shi da yake kan aikin sai yake kan hanya yake wahala ya samu abin da zai zo ce da iyalin shi kai ka jawo masa fitina kai ka jawo masa fitina kawai ka kawo masa fitina kawai kana tsammani Allah ya kama ka kana wallahi eh, ban sa abin da ya sa ba eh, gaskiya ko me nayi ba na ganin ci gaba ba ganin ci gaba cikin abin da kake yi a kana cikin dakin kana wallahi kana ganin baka yi wa kowa laifi ba akwai wani wallahi wanda kai ka jayo aka kashe iyalin wa'annan direbobi ko wa'annan wanda ba sun kaba wallahi halaki na kanka Allah ya kama ku ko ba su sine maka ba Allah ya sine maka ko iyale shi ba su sine maka ba Allah ya tsine maka wallahi Allah ya tsine maka saboda me aka yi kawai kan banza kawai ka je ka jayo fitina hannunka kawai ya jawo ya jawo musulmi fitina hannunka kawai ya jawo musulmi akwai wani comment dole ne ka yi dole ne kowane comment in ana program wani ya zama kaman eh, karuwan eh, social media ko ina ake program yana wuri ko ina ake program yake wuri krista na program yana wuri musulmi na program yana wuri hindu na program yana ko gwa na pro shi kawai kuma ya je wurin ba ba yana zuwa yana commentin kirki ba yana zuwa zage-zage ne kawai yana zuwa zage-zage ne kawai fitinanne ne kawai to don Allah don annabi ku kiyaye don Allah a kiyaye it doesn't make sense it doesn't make sense at all it doesn't make sense annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da krista aka yi bakace kuma aka yi zaman lafiya aka yi kuma zaman lafiya amma ababen ababen nan da ke faruwa ya wanda bai san kai ba bai gani ina ga kamar isa game kamar game kamar game ake play amma in ana play wannan game ko ku play min game kuma masu kudi mana ku bar mu talaka mu da bamu da shi ku bar mu mu talaka domin yau game wala ya zama kamar kamar wasa ake yi wasa ake domin kana ganin manyan nan su suke wayannan wasa wala Allah nake ganin su ko abin da su suke samu wala Allah su akwai abin da su suke samu wanda ce da suke samu to mu talakawan nan mu aka fi kashewa amma sha samu wasu wawayen talakawa wasu wasu shashashen talakawa da su kuma ake amfani su je suna irin wa'annan shegartaka soyayya a ah, wallahi ai ina son sarki zaki wallahi duk abin da sarki zaki yayi wallahi wani na daidai ne ai wani kaza shi da sarki zaki sun samu wannan bari ya je ka dora masa ashar ka sa abin da ya gama mu ah ai ina son malami kaza ah ai ni ai ai ni ai ai ai ni dan kaza ne ashe sa tunda ai mana kaza ko ina na hadu da wani krista shi na zage shi kana da wayo kana da wayo ko ina ah, shi na je na yi dole ne kai ana biyan ka wurin zagi ana baka kuɗi ana biyan ka wurin zagi ana biyan ka ana biyan ka kuɗi ana baka albashi in kai zagi in kai zagi ana biyan ana baka kuɗi to ku bar mu yi su hankalin mu dan Allah dan annabi uh, wannan shine iya sako na ah, zuwa ga musulmi da kuma krista shi yasa ah, naga jama'a na son su yi magana na so mu saya haka naga jama'a na son su yi magana zan ba da dama kowa zai iya bugo insha Allah wani ga 'yan tiktok kuma suna son wani bawan Allah daga tiktok yana son yi magana bari ba shi dama layin mu na bude assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ba wallah assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ba ko kudin aje kan duku sabo assalamu alaikum warahmatullahi kudan aje kan doko sabo ne ba Allah. yan facebook ya kuri na gyara na kuna kashe data na domin da kira ya min yawa isa eh, yanzu na kunna ah na kuma kashe eh, eh, network ya kun ku ya kuri na zuwa wayan ya cika <sighs> ku ya kuri na zuwa wayan ya cika Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam kola. Sarki zaki Suleiman Haruna Malam Suleiman Haruna, muna jinka. da fatan alkhairi Masha Allah, Malam Suleiman muna godiya. Gaskiya to, mu musulmai dole ne zama rayuwa gaskiya mu iya bakin mu ko ba haka ba sosai yanayin rayuwar mu kamar irin misalin Niger, Nigeria, Ghana Allah ya haɗa mu zama da musulmai da kirista da kowa da kowa kowa sai ya a kuɗi da juna amma bai kamata ba kai matsayin ka na musulmi ka rika zagin addinin wani ah! na'am na'am na'am muna jinka matsayin mutum na musulmi ya rika zagin addinin wani saboda in kana irin wannan zagin kenan shi fa in ya tashi shi ma in ya hasala addinin naka zai zaga kuma shi kuma malamai kullum suna faɗi kullum suna gaya mana cewar kan mutum ya sake ya rika faɗin manyan maganganu akan wani addini ma wanda ba addinin musulunci ba saboda shi ma wannan in ya tashi rama wannan magana zai faɗi ta kan addinin musulunci wanda dai magana ce wanda ka gani kai ka fara janyo ta kamar wannan maganin bidiyon da na gani na matan na ka gani shi wannan shi ya yi zaki kan cross hakan a zai ta da tana da hankali ta ma bata mai da mishi ba irin martani abubuwan da ya yi ba hakan ana jina ana jinka <clears throat> ana jinka bismillah ana jinka yawa to kenan ya kamata mu ma musulmi mu gaskiya bi sabilillahi mu iya bakin mu mu iya kokari da zama wanda ba musulmi ba mu san irin mu'amalar da zan rika yi na rayuwa haka Allah kawai shine ni ma na kira dai to mun gode mun gode ba Allah Allah saka maka alkhairi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh lafiya kalon yar uwa ya sunan ki daga ina ke kira ina kira daga Niger sunana Asabe Okay, Niger sunan ki? Hajiya Balkisa. To, Hajiya Balkisa muna jin ki. Eh, Masha Allah, mun gode. Allah ya saka miki da alheri. Amin. Amin. Amin. Amin. To, ni dai eh, batun da nake son yi kaman kan mu musulmai ba su hanya su zage mu. Very good. Mm -hmm. sosai duniya kana zama da mutum kana so ya girme ka kai za ka fara kama girman ka ka kara girman ka ka gwada mishi wallahi ta addinin ka da kake yin nan yana da abin da yana da girma bai gwada maka ka zage wani ba kenan ba su samu hanya su zage ka haka addinin mu bai koya muna ba kamar mu ne muke bude waɗansu hanyoyi da ke sa mutanen duniya da ba su san musulunci ba suna ganin musulunci kamar abu ne da bai kamata a shiga cikin shi ba abu ne da akwai eh, violence akwai waɗansu abubuwa duka musulmai mu muke gwada musu wannan duka haka mu ne muke farawa haka ne ba mu fara ba ba a nuna mu da hannun hagu mana haka ne gaskiya ne wannan gaskiya ne na'am wannan gaskiya ne Allah ya saka miki da alkhairi mun gode sosai haja Allah ya saka miki da alkhairi mun gode mun gode mun gode all right assalamu ah, alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola ya sunanka daga ina ke kira sunana kure daga nan kasar libya kure daga libya ok muna jinka gaskiya ya kamata gaskiya kamar yadda ka faɗa mu musulmai ya kamata su kiristoci da mu musulmai ya kamata mu aje hankali mu bakin mu shine a shanan mu kike kona mu idan mun tafi gaskiya kowanne ya kuri ya faɗa abin da zai faɗa ne ya san abin da zai faɗa wallahi idan mun sake bakin mu shi ke kona mu gaba ɗaya mu mu hakuri inda kasa ɗaya ya haɗa mu masha Allah masha Allah to mun gode Allah ya saka maka da to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola

ka zauna da abokin zamanka haka ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmi ba da yahudawa da sauran mutane da yawa idan muka duba mu a karan kanmu musulmi ma idan kai abu gashi ka aikata laifi idan manzon sallallahu alaihi wasallam ya duba sai ya ce me isa mutane suke abu kaza hmm. domin me kar ya tozarta ka a cikin mutane ba zai ce maka wane me isa kai abu kaza ba

amin amin amin ya rabbi amin summa amin amin summa amin mun gode maka sosai mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode jama'a ku ya kuri ah, okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum ok bari ma je kama ba wani dama wa alaika salam amtullah ta'ala barakatu barka ka dai kola ya sunan kargaida ke kira To, Malam Muhammadu muna jin ka. Eh, to ni abin zan kira ga musamman hausawan mu shi bahaushe ya doki kamar addini in ya fahimci addini sai ya doki ya fi kowa ka gane ko. Ya kamata yadda ka fahimci abin addini in ka ga wani ya kauce mu hanya ba ta social media kamata ka biyo mishi ba ko cikin jama'a ka yi mai faɗakarwa ya kamata ka keɓanta da shi wala Allah zai fahimce ka amma mutanen mu sai ka ga wani ko ilimin baya da ba amma yana ganin wani ya dan kuskure zai zo ya ta doka yana talla yana nuna mutum ya kuskure ya kuskure wannan irin shi shi ke kawo matsala musamman mu gaskiya eh hausawan mu na Nijar gaskiya ba mu faye irin samun matsala haka da kirista haka nan sosai ba ana samu amma ba kwarai kamar irin su Nigeria ba to ka gani gaskiya hausawan mu bai kamata su raya haka nan ba

bai kamata ba da ya kamata ya bi hanya inda magabta suke haka yadda za a bi abin cikin ruwan sanyi in ma ya kai da a ɗauki mataki na za a yi ɗaukan mataki saboda ɗaukan mataki ga al'umma wanda bai fahimci ma addinin gaba ɗaya ba ko bai da ilimi zan ca mai yawa yana ana samun kuskure ciki haka wallahi to hakan gaskiya ni ga ya dace mu dinga hankuri in mun ga abin da bai kamata ba kamar yadda gaya maka kenan ire mu ma in mun ga irin wannan miskila muna iya zuwa mu zo gaya ma ku da sai ku mataki yadda ya kamata Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kora a maulana ne a'a ah, ah, dan ware binciki to muna tare da kai malam usman Allah taimaki danwa. Ah, alhamdulillahi, alhamdulillahi na buɗe Facebook yanzu nan sai na ga wannan program din yana tafiya. Na, na. Kuma gaskiya ina da abin da ya kamata in ce bai kamata na yi shiru akan abin da zan faɗa ba. Masha Allah, masu hankali. Wato matsalar da muka samu har waɗansu suke batanci wa musulunci. Na'am. ba kowa ba ne ya ɓata musulunci mu musulmai mu muka ɓata addinin musulunci Allah ya saka maka da alkhairi na'am kuma bahaushe ma duk da wauta irin tashi cewa yawai sai bango ya tsage hmm. sannan ka dangare zai samu shiga na'am haka ne haka ne sosai sosai to sarki zaki sarki zaki na yi wani program kwanaki da nake tambaya wai menene ma ummul aba'isin ake wani hmm. wanda baya cikin addinin musulunci ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali hmm. wannan abin tambaya ne eh a ina ya samu ah to <laughs> na'am yanzu hmm. eh sai in zo in same ka a gaban ka ina zakin matarka Na'am. Kai ka san in ba tsautsayi ba, to kai ka bani daman na haka. Haka ne. In ba tsautsayi ba ne kawo, to kai ne ka bani daman na wannan abin. Na'am. Wato addinin musulunci wani addini ne da ya fi kowane addini kauce. Shin zamanin kakanninmu iyayenmu da suke su suke zamaninsu me yasa ba a samu wannan matsalar a cikin addini ba to kai magana ko gaskiya me yasa saboda suna girmama kansu suna daraja ta kansu kuma suna daraja abin da ake kira malam haka sun kuma san girman ilimi mm. to matsalar da aka samu farko sarki zaki ita ce jahilci yanzu shi ya zama ilimi ilimi kuma shi ne ya zama jahilci na'am na'am na'am yanzu jahilai waɗanda ba su isa su tsugunna a gaban wani malami su yi karatu ba su ne suke ba da fatawa a cikin addinin musulunci hmm, na'am na gane na gane na gane sosai sosai ai na shirya mu jika da kyau cewa bai san abu ba kuma aka ɗauke ku a matsayin wanda yake ba da bayani akan wannan abun dole a samu rudani a cikin namari na'am sannan kuma ana samun waɗansu mutane waɗanda kamar misali sarki zaki eh sani na ne sanin kan kare akwai waɗansu musulmai da suke fitowa kansu tsaye sai su kalli wani <coughs> babban malami a cikin addinin musulunci sai su ce mai jahili na'am kai ka san da akwai sosai sosai sosai idan an zagi idan har musulmi zai iya bude baki ya zagi irin waɗannan malaman me bayar da kofa mm. daman wanda ba musulmi ba ba mai expectin din ya kare wannan mutuncin wannan malamin ba na'am kai da kake musulmi kai muke estetin ka kare martaban wannan malamin saboda ai su ne addinin da muke gani a zahiri to mun zo mun haɗantar da su muna bin su muna zagin su ya za a yi wanda baya cikin mu kuma ya san cewa mun san darajar addinin mu mu sani ba a zamani na da na iyayenmu da aka zauna kafiya ba za ka taba jin suna kiran wani da sunan kafiri ba ko arni sai dai ka sun ce musu ne waɗanda ba musulmai ba ne ai ba musulmai ba ne haka ne ana mutunta juna gaskiya ne ya fito yana magana da mutum kirki sai ce mai wai arni ba mutunci ba mutunci ba mutunci tsakani gaskiya ne cikin addinin ka za ka gane sunan waɗannan mutanen da ba sa sallah mm. misali ai akwai ahalul kitab na'am akwai waɗanda Allah yake kiran kafirai kai ko na'am sannan kuma akwai waɗanda ake kiran su ahalul kitabi haka kai ne isa ba za ka iya bambancewa ba mm. yanda alƙur'ani ya bambance ya ce kafirai can kuma ikira waɗancan ahalul kitabi kai ka san cewa da akwai wata magana a gurin ta hikima na'am ba zan manta wani tarihi da shi ɗayar usman bauchi Allah ta'ala an yake faɗa ba ce wani lokaci suna kaduna hmm. Shu ibrahim ya zo suna yana lecture sai shi yana cewa sai idan ya zo kan maganar waɗanda ba musulmai ba sai shi ɗayar usman bauchi sai ya mistake sai ya ce kafirai sai shi ibrahim ya ce masa a'a masihi Hmm. kaji na'am a'a ba kafirai bane hmm kiristan kenan aiko na'am kristan ne aka ne yanzu kai kana musulmi ka kalli kristan ka ce mai ya zai ji daɗi kuma ita zuciya Allah ya halicce ta ne da kaunar duk wani mai kyauta haka ne sosai to sai ka zo kana zagi to yanzu hasali ma karewa sarki zaki ba ma kiristoci ba kai da kake sallar wani wanda yake sallar ya kalle ka ya ce maka kafi wa isira to ka san matsalar daga cikin mu ne <laughs> to Allah ya gyara ni ina sallah kana sallah ka kalli ido na ka ce min to fa wanda bai sallah kuma ya sunan shi abun ka kash Allah shi ya magana man daɗi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito kana ta babatu shin waɗanda suke sallah wani irin girma suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. sarki zaki a tsakanin mu musulmai akwai matsala babba ba a so a faɗa ne amma mu za mu faɗa saboda a gyara Allah sa mu gyara Allah sa mu iya gyaran a yi musulmi ya fito ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kansa mutum ne kamar kai sarki zaki ina girma a ciki ya za a yi musulunci ya daraja Allah ya wanda ya zo da musulunci ka kalle shi ka ce kamar kai ike sarki zaki Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke malam Usman addinin zai kalli kai kai wannan da Allah ba ma komai bane mutum ne fa ka muki fa to kaga irin waɗannan matsalolin sai an zauna an kankare su daga zukatan al'umma tukunna mm. an karanta ma mutane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai musulmi sai ka girma kanka ka ba kanka daraja sai ka ji musulmi ya fito ya ce yana zagin musulmi yana zagin kirista musulmi yana zagin kirista an jima kuma sai ka gan shi yana kwana da kirista sai a zo lokacin kirsimeti lokacin da zaka ji waɗansu sun fito suna cewa haramun ne cin abincin arna amma kuma idan dare isu ba ka ga suna lallabawa suna cirewa wannan wando sarki zaki sai an jima kaji amma matsalar tana cikin mu Allah ya saka Allah ya saka mun gode mun gode sosai ba su mun gode ah, jama'a zan da kira kamar biyu uku shikenan kuma da mu tashi saboda muna da program zuwa An jima insha Allah As assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu caller from tiktok eh muna jin ka ya sunan ka na ke kira Ok, Muhammad Sharif muna jin ka. Eh akwai WhatsApp akwai WhatsApp eh, shi kan 'yan eh, Facebook suke kira na.

bai dace ba annabin mu ma bai koyar da mu sallallahu alaihi wasallam ya za a yi kristan ta fito tana kasuwanci kasuwancin magungunan gyaran jiki kasuwancin magungunan aure su kuna zagin da iska kafara it doesn't make it doesn't make sense

na'am yanzu sarki akwai wata wanda ta musulunta na san za ta san santa na mutu sunanta ita ma sai da magunguna take a youtube sosai an san santa a kaduna nan take munira a munira a na taba lokacin da aka attack munira ni na zo na yi tafi da ta muka muka muka ce wa mutane to Allah daina wannan wannan shigartaka da wannan tsiya gaskiya ne munirat mu da ta muka zo muka yi program ta so wai ta bar musulunci waje mata ah, sansan kake bar wannan musulunci kina yi saboda Allah ne saboda wai ana ce mata eh, wai nunan rana ko me suke ce mata ne wai nunan rana ko menene wani maganganun da ba ba kai ba gindi ah insha Allah ta dawo ta ta zo ta zo anan kamar da malam Musa muka yi ko ta sake karbin musulunci eh ta sake eh musuluncin tunanin daidai musuluncin tunanin daidai wannan wannan wannan wannan wannan dai wannan ne muke mu muka jawo in dai wannan ne wannan bai kamata wani musa samu musulmi kana cikin wannan hali ba hmm. wannan ababa duka yawanci ana samun shi west african ne which we have to stop this it must be stopped kuma ina gani ko game ko game ne wasu manyan suke play ko menene i don't know i don't know saboda in magana ya faru tsiraru mutane kaɗan kawai ke fitowa su yi magana kuma ku da ake jin ku don ku sawatar za a ji abdena shi ku kama bakin ku shiru abin na da ban mamaki ne Allah dai saka Allah kiyaye mun gode maka sosai kola mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ya sunan karge nake kira kola sunana munir to a shehu na malam munir muna jinka yawa na kira ne daga kano ok malamin ne daga kano to muna jin ka eh, to alhamdulillah ranka da ya aiki ya gari ya al'amura alhamdulillah mun gode mai sunan shehi na to alhamdulillah Allah ya kara sutura amin ranka da ina da wani mai gidana da muke mu'amala da shi eh shi kuma yana buƙatar ya gan ya ji magana ka ne ke so a wannan namba ne zai same ka ku yi magana da shi wannan namba da kai kira nan nan akan wannan nan ba zai yi kira ne akan magana aure ne yana son magana aure kuma yake so amma sai ya yi personal magana da kai insha Allah kan wannan nan ba zai kira ne kan wannan wannan layi da ka kira ne eh wannan namba da ta WhatsApp da ka kira ne akan wannan layi zai kira ne to akan wannan ko insha Allah to to masha Allah hmm. to ba laifi Allah ya saka da amin amin ta amin nagode nagode nagode assalamu alaikum

aka so kawai kai gaba yanzu kai ka je kai musulmi kana cewa wai durun one cross don maganin da ke fita bakin kawai durun one cross duba duba duba duba maganin banza kai musulmi ka je kana wai durun one cross na'am Allah ya kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye ne dai da mutane dai su kula gaskiya masha Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan fulani wa alaikum assalam warahmatullahi sarki barka da waraka barka ka dai dan fulani na sarki zaki ya jama'a ya ibada alhamdulillah mun gode wa Allah ya hidima ya fama da jama'a mun gode wa Allah dan fulani sarki yana ta jiran gurban same shi wa ayyana kana ta jiran wa ina ta jiran group nan ban samu ba a ah, ban saka ka ba ko zan saka ka zan saka ka dan fulani ba saka ni ba kuma sannan wanda zai kira ka eh yayi lazimi lazimi sosai ka <laughs> ya same ka wa zai iya samun buhari a waya wai ya zubi lai wai ya zubi lai to dan fulani na gode to eh godiya muke to <laughs> alhamdulillah mun gode dan fulani amin amin amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ruwa Lafiya kar ya sunan ki daga ina ke kira? Okay, Maryam daga Najeriya. Alright, muna jinki. Ah, ‘yan tagwaye masu son kuɗin nan ko? ‘Yan tagwaye masu son kuɗin nan ko? Eh, na gane su, na gane su masu son kuɗin nan. yeah, what's son kuɗi So, masha Allah masha Allah masha Allah alhamdulillah mun go mu eh ba kanta precisely na'am hmm, na'am shekarun da kika bayar ban samu irin shi ba na samu ɗan shekara 60 amma kin ce daga 70 sama ko? eh to kin ga eh na samu ɗan shekara 60 gaskiya akwai ɗan shekara 60 amma ban samu bi shekara 70 ba to a ban <laughs> ban sani ba ko aljihunsa da na yi amma zan tambaye shi ne in gani zan jijjiga shi mu gani za mu jijjiga shi mu gani <laughs> amin amin amin amin ajiya mariya amin allah ba mu kuɗi allah ba mu kuɗi <laughs> amin amin amin ajiya maryam amin amin sallallahu alaihi wasallam Masha Allah mun gode godiya nake godiya nake godiya nake assalamu alaikum jama'a zan da kira daya kawai ku hakuri daya ah kamar na bar wani kan layi ko ya ma sauka kola kai hakuri eh bari to eh Allah kola sun tito kuna da yawa kuma to na shi kenan zan ba biyu kawai da dama zan ba biyu kawai dama ku hakuri da na ce ɗaya amma biyu kawai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola ya sunan karge na kira? Abdul Kabir. Kace sunanka Abdul akwai suna abdulkabir to ban sani ba bismillah masha Allah abdulkabir eh Eh. networking networkinka. Bari mu haje kan mu ba ka ji kaji Kabir Assalamu alaikum. Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. tare da kai bawan Allah ya sunan ka daga ke kira Allah taimake malam gwani muna ciki ko insha Allah Allah ya kara Allah ya saka Allah maka da alkhairi Allah ya saka maka da Malam Ali na sarki zaki sanda zuwa Malam Ali haka ne Malam Ali. Allah ya saka da alheri. gode Allah ya saka maka da alkhairi na gode na gode na gode sosai na gode wa alaiki salam wa kira na karshe kenan jama'a ku yakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yar uwa alhamdulillah mun gode wa Allah ya sunanki daga ina ke kira Na'am, da Wasila. Tare da ke. Amin. Amin, amin yaran. Amin. wato wato wani wani kaga in kaga lamarin shi kana ganin gwanda kai mu'amala da jaki da kai mu'amala da shi wani kenan ba musulmi wani kenan

na gode na gode na gode na gode na gode allah saka miki alkhairi na gode jama'a don allah shi kenan mun gode assalamu zuwa jima muna da program shi wannan iya sako mu kenan a iya ji a iya faɗa sannan in an ji mun tsira kenan in ba ka da gaskiya in muka sake ganin waɗanda ke yin haka wala da hotonka eh, da da hotonka da comment ɗinka kai za mu zo kai kai zagi ba su kai zagi ba kai kai zagi a yi zaman lafiya ko a yi zaman lafiya don Allah da annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duwa ana batun wai eh, ka duba america nan ana ba garin musulmi bane amma kowa na da damar yi ibadan shi wallahi har gwamnati yana dan tallafawa ma wurin zaman lafiya eh, wurin masallatayyan kama ka samu masallaci ma gwamnati ma na dan tallafawa a germany da na zauna jamus wallahi an gwamnati hannunsa mana cikin masallatai ana zaman lafiya ba wani bambanci tsakanin wani musulmi da wani ba musulmi ana zaman lafiya ana zaman lafiya ka duba kasanmu na ghana nan ghana ko da yake a dan wani wani tace kuce kaɗan amma wallahi ka duba ghana ana zaman kai ya zo ya kai maulidi ma maulidi ma za a yi ma ana gayyatar babban pasto ya zo ma maulidi ana gayyatar shi zo maulidi a yi ana zaman lafiya amma ya yi najeriya gane gane nan kusa da kusa da mu nan gane gane ana zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba living in peace